Welcome to Kibla FM Kuma Salam suna na Fuadu Umar. Website na Kibla FM shine www.kiblafm.com ku on ku access resources mu. Sheikh Dr. Abdul Jabbar a kesin shi nan wato wasu na kokarin to hold wani unofficial award ceremony da wanda yake za su karrama wasu mutane wai guda hudu wanda suka fi kokari fi kowa in ji su amma wannan mutanen da suke wannan ba da wannan position 1 one 1 two three four ina gaya musu su back up wannan shirmen da suke yi kuma shirmen nan kuma fadu Umar bai da interested let's go mu have a discussion yanzu na a in fari musu gaskiya ba su da serious ba su da serious na'am <laughs> waye na kuke sauraron mun Cable FM na ce muku welcome gabanin mu ci gaba kuma ina so ku san kaman opinion ra'ayi yana da yawa wani tunanin shi daban ne from kai tunaninka nawa daban ne naka daban ne nasu daban ne wannan abin da aka yi ma Sheikh Abdul aka daddasa karatun shi aka kukula mishi sharri aka ce ya zagi manzo Allah domin a kai shi kurkuku a daure shi wurin nan a wahalar da shi wannan makirai suka yi suka yi kuma duniya ubangiji ya sa aka gane kamar shari ne a nan cable fm mun yi magana dare da rana shekara ya kai ya wuce muna ciki tun last muka yi muka yi muna fada muna nanatawa muna nanatawa an samu wasu bayan Allah kuma waɗanda yake su kuma wato suna ta kasa suna addu'a suna addu'a an samu wasu kuma na nan su kuma abin da ya shiga hannunsu suna turowa na wani sako ne maybe wani audio ne ke hannunsu da ya kamata su kawo a kara amfani da shi ko wani hoto wani abu dai ko wana kokarin shi an samu malumma kala-kala iri-iri da muka, muka, da, muka kawo su on Kebla FM suka yi bayani daban-daban kai gashi nan wasunsu kun tuna sunaye suna wasunsu akwai su sheikh abdulbasid daga sakaro nigeria akwai su sheikh abdul jalal su wato uh, uh, sheikh lamin su sheikh uh, aminu uh, uh, ga sunan suna nan su sayi raddi malama daban-daban da dama sun yi magana wasu directly wasu kuma indirectly sun engage kan wato kokari su nuna adalcin da ya kamata a yi ma Sheikh Abdul Jabbar da kuma zaluncin da aka yi mishi sun play roles akwai wasu ku muna shiri kuna saulara ne kuma kuna turo sakon support wani ya turo kan whatsapp wasu emails wasu kan facebook kaga nan ya nuna maka kaman wannan shani shani ne na al'umma gaba dai suka hada kai domin a samu adalci cikin wannan case wannan magana na sheikh dr abdul jabbar al'umma ne kowane lokaci za ka yi adalci kuma sai ka ce allah ya saka ma wa'anga mutane ga duka da alheri. to kayi aikin kenan wasu kuma mata suna nan fawo akwai uwayenmu wato mu mata mu mata da daman da su kuma suna mu a kan cable fm su kuma yanda abin ya dame su wannan zalunci ya dame mu haka ya dame su wasu ba ku jin muryarsu su kuma inda suka je suka labe sai su yi tattaunawansu su kan wannan shirin da muke yi su ba da ra'ayinsu wasu rayunsu kuma ana turo muna muna ji yasa wato wani abu ne da yake worldwide kuma wa'anga mutanen kuma za ka gan kama ko wasu suna cikin america wasu na ghana wasu na cikin nigeria wasu na saudi arabia wasu na egypt wasu na uae wasu na niger wasu na cameroon wasu na ivory coast wulare da dama duniya ya affect kowa kisa duk lokacin da za ka yi magana za ka karrama wani to ka ce wanga mutanen ga duka Allah ya saka musu da alhaidi to ka yi adalci ka yi magana mai kyau amma wasu shakiyai waanda yake sunan a in ba ka lura da su da kyau ba ka samani kaman alhaidi ne suke yi amma sun sun ba ta sha ne su ne suwa wasu mutanen da suke yi ma kibla fm audio su turo na audio sun nan su ce su kaza ne suna cikin kungiyar sheikh abdul jabbar suna tare da shi amma suna son su gama ni fuadu umar kamar ni ne mutum na farko number one wanda yake saman kowa da ya kokari cikin wannan shani ya fi kowa wai ni ne ni ke sama number one to kaga wani mutanen nan babban munafukai ne shakkiyai ne ba su da deep thinking tunaninsu bai da zurfi ne ke saman kowa ya fi kokari fi kowa cikin wannan kesin sheik dr abdul ina hankalin keke waye sun zo su karrama ni sun zo su buga mini kai sun zo su barin san kamar ni na fi kowa kokari cikin wannan shani to ni kuma na lissafa muku mutanen da suka play role na lissafa muku wa'anda yake sun yi gwargwadon kokarinsu dukkansu collectively karfi ya zo wuri daya ake samun mutane suna fahimta wannan zaluncin da aka yi ma Sheikh Dr. Abdul Jabbar. sa waɗanda kuka doki upon yourself ku kun zama masu samu wani wani shine mutum na farko wani shine second place wani shine third place wani mun bashi number four wannan mutane nan ku back off ba bukatar wannan duka wannan sha'anin gaba batun wani award a ba wani position number one wani shi ke zuwa na biyu wani shi ke zuwa na uku na hudu wa ba kai bari mu sa wani ga shirme ne ku bar wannan shakkencin nan ina faɗi muku gaskiya in kun samani kuna turo mini wannan audio domin ku yabe ni ne to na ga muku ni ban so waɗanda suke son ku ba su mu abin da muke so ne sheikh dr abdul jabbar duk wannan praise yabon karya karyan da kuke yi bai fito muna da shi ba mu shi muke son a yi mishi adalci ya fito sarkan nan kurkukun da suka kai shi a yi adalci amma wannan yabon karyan da kuke yi da praises da force ku sa wani farko wani na sa ka biyu waye sa ka waye sa ka waye sa ku Fuad Umar ya taba ce maka shi na son ka sa shi wani position to kai wanda kuke turo wayan ga audio kuke ce wani ni number one kun sa ni wurin nan ina tambayan ka bayan da ka je ni number one nan sakamako na na yake bani me zaka bani kaga baki kiko zaka zo kai mini amma ba abu abin da zaka ka bani kaga nan ya gwada maka man kai ba kai za ka sa wani number one number two number three wani kafi wani wani ya fi wani shirme ne wani ya zo ce na sa ka number two wani na sa shi number one wani na sa shi number three waye sa ku waye ya mu kama abin da yasa aka zo aka shiga cikin wannan case domin a yi adalci na ku duwa inda ku ya tafi kun marabin na siyasa kuna play politics ya za a yi ba ku wikin wasu mutane wasu mutane na kai ba ka taba jin muryan shi wau suna kasa su ba su magana ko ko muryan shi ya fadi bai tashi wa kamar yadda muka fadi amma kokarin da yake yin nan ba kai ka dismiss wannan kokarin shi nan ba kai ka zo kana magana kana sa wani farko wani kaza akwai wasu sisters na wasu uwayenmu nan da su kuma suna kan whatsapp suna wurin nan irin kokarin da suke yin da hidman da suke yi cikin wannan wato zaluncin da aka yi ga domin a samu gaskiyan nan yi ba ka ka kwatanta ba ka kasa adadi ba ka sa adadi cikin na za ka su munafincin da kuke yi wai an zuwa yabo a yi wanga kuna fura mu mutum kai abinda ba shi ba ne kun sa gaba kana ganin da ka zo ka yi wannan audio kuka yi wannan audio shi nan shan ce kamar masha Allah kai mutanen ga mutanen kirki ne suna sun gan suna yabo na a manga ya ya dace to bayan ka yi yabo nan ta ce ni ne number one wani number two wani number three wani number four wani number one menene sakamakon nan me za ka bayar bayan wannan kaga ka yi surutun ka ka kari ka wuce kana fata bayan ka fari wannan abin nan ni kuma ce kamar wanga mutumin kirki ne yana yabo na to shi ba bukatan shi cikin wannan sha'anin ga wani abu ne daban ba bukata iri wannan yabon karyar nan wani abu ne daban nike ga muku wani abu ne da yake karfin mutum daya bai yayi karfin mutane biyu bai sai yayi ba al'umma ke yi to al'umma kuma za su ci gaba da yi suna cikin yin wannan abin nan shi yasa kar ku zo da wanga wani farko wani na biyu wani na uku ku zo ku bata ma mutane confidence su da kuma karfin da suke da shi su taimaka na neman adalci cikin wannan shanin nan kar ku zo da wannan kananan siyasan nan ku zo ku bari mutane su yi sanyi domin akwai wasu na nan in ka sa shi number four ka gani maybe ya feel degraded wani kuma na nan ka sa shi nan ya fi kaza da baka sa su cikin kuma samsan su ma ba ka rusa adalci ba to me kake yi ne zaka kawo confusion confusion zaka zo kana kawo to wannan abin nan abin na, na lura kamar yana ana ana yawan yin shi these days ban sani ba wani shawarar suka yi ne su wurin su yabo ne na element na to ba yabo ba ne abin da ake so a yi ne a ci gaba da nanata nanatawa a ta nanatawa a fada gaskiya don lungun da kake cikin duniya an akwai gwargwado yadda kake yin ka kuma an munana ta kana turawa ne to ka ci gaba kana turawa haka nan ka kuma kana kokari na ga muku al'umma ne ke yi in munana ta kuma ka kuma kana kana nanata nanatawan ka kuma kana yin abin da yake yana kaiwa yana zuwa in kina zaune dakin ki ke kuma kina na fulfili kina Allah ya yi adal ya shiga cikin wannan shani Sheikh Abdul Jabbar ya yi adalci ya kwace mishi hakkin shi ya bashi kin gan ke kuma kina yin naki kina yin naki wani kuma ke yake yi wani na nan shi yana sai da shayi wurin shayin shi nan ba ran da zai ji wannan maganan gabe daga hannu ya addu'a shi ya addu'a ya ce Allah bawan kan ga an tuce shi Allah ka taimake shi Allah ka fi da shi ka cece shi cikin wannan abin da yake cikin nan yana yi wani na nan ma shi abin ya dame shi addu'a ma bai taba samu ko rana da ma ya karanta suratul fatiha ya ce Allah ya kawo mashak abdul jabbar sanyi cikin wannan zalincin da aka mishi ba amma shi wannan mutane wasu suna yawo su za su muna audio su ce muna mun fi kowa mu ne number one Fuad Umar ai ba wanda ya yi aiki cikin shanin ga kaman ka domin kai ne ka fito farko tun farko abin ka fara yaki kana yi kana yi daga baya wani kuma shi ma ya fito daga baya shi kuma ya za shiga ya yi daga kai da shi da wani kun ga kun fudun ga shirme ne shirme ne muna gaya muku gaskiya muna gaya muku ku bar wannan behavior nan wasu da kuka yi wannan abin kuke turo wa'annan wato um, na kun san kanku ku seize ku bari ku bari don mutanen da suke nan wannan abin ya dame su machine ka san shi ba ka san shi ba ba ka santa ba su dai suna nan suna exist suna kokarin su suna aikin su wasu na nan wato an muna shiri ma jikinsu na rawa ne su kira su so su tofa albarkacin bakinsu akwai wani bawan Allah da shi arawaye ma ya yi yake cewa ka yana tamun shi kama ana tattaunawan bai taba samun chance ya, ya samu an doki kiran shi ba domin ya fadi ma miyagun mutane gaskiya arawaye shi ya yi yana cikin bakin ciki cin rai domin shani ya dame shi ƙwangaruka suna nan irin su millions suna nan haka nan tesa in ana batun wannan abin ga aiki ne na al'umma kuma ba aiki ne wani bangare daya ba bangarori daban-daban daban-daban daban adilai suka tattaru suke push a samu justice da kuma adalci cikin wannan kesin shi yasa muna baku hakuri in dai kai wannan kesin ga ko muna shiri kai naka ne mu kare magana ka zo kana ce mini Fuad Umar kai ne number one kai ne na ɗaya da ka fi kowa kokari cikin abin nan to ban bukata ban bukatan sakonka kar ka mini irin wannan audio kar ku turo mini irin wannan abin nan kamar da na ga muku a gani na mutanen da suke kokari cikin wannan shani kar ka zo kana kira suna ka ce wai Fuad Umar ka sa shi farko wai wani ka sa shi biyu ko ka sa Fuad Umar nan ka sa wani wannan duk shirme ne mutane al'umma ke aiki kuma suna da karfi ana bukatan karfin dukansu ba mutum daya da za a sa shi na biyu na uku na hudu kowa na kokari sa in za a bar abin ya kyau a ci gaba da abin nan kara zo da wannan tsarin ga zuwa ka karama mutane gwiwansu a zo a discourage mutane a bar kowa ya feel appreciated ya so a move forward a samu justice shi ne abin da yake yana da very important mu highlight wani na nan inda shi yana ci wanda suka yi wannan audition nan ya fi kaman a ya zo yi yabo ni gashi kuma fuad umar na sassake mishi eh dan wa kaga kowa daban ne maybe kai a inda kake ko inda ka fito aka ku you know, ku kuna yin haka nan wurin ka nan yabo ne kana wanga amma ni ba haka nan bane wuri nan nan wani abu ne da yake very dangerous ne da yake yana ba ta shani bai da kyau wannan ba zo a yi shi domin a yabo wani ba ba zo a yi a sa wani position 1 2 3 4 5 ba ya ka haka zo a yi ba an zo a yi shi ne saboda Allah a samu adalci cikin wannan maganan ga shi sa ina rokanku dukanku ku sa idanunku kan abu daya shine an zalunce sheikh dr abdul jabbar kuma ana fata a mishi adalci ya ci nasara ya koma back to iyalin shi ya je ci gaba da ibadan shi da addinin shi shine abin da muke fata shine goal da muke muka sa gaba ba wani need wani yabo wani audition da ake turo wannan in mutum za ka yi fatan alheri it's alright amma kar ka zo ka sa mini wani magana kamar fado kafi kowa kokari cikin shani wannan kaka sa wannan maganar nan ai ba dole ba na yi kai ka niyyar yabo ma fuwa domar ya ce bai so bai so wannan yabo nan ka ga baka ka force ka ce ka yi na ga maka waɗanda ya kamata a yabe su nan mutane ne millions da sun fi karfin fuwa da umar millions of mutane ne duniya wasu na ghana wasu na america wasu na nigeria wasu na saudiya wasu na germany wasu na italy wasu na canada wasu na wato australia dukansu muna ce muku thank you uh, kuna kokari kuma ku ci gaba da wannan kokari na ya so cikin kun Allah bawan Allah da aka zalunce shi ya samu a mishi adalci ya kuma back to his family website mu na cable fm shine www.cablefm.com ku logon kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobi mu da ake dakawa kiran mu duk lokacin da muke shirin mutum kana da wani contribution yi wakan kana ka kira ka zo ka faɗi amma ba kowane shiri muke bude phone lines ba mu keep komi mu 100% real kar ka je ka fall cikin wani tarkon yabo yabo yabo yabo at the eh, expense, of uh, mutanen da yake suna kokarin su from all angles she kai ka zo kana son ka claim individual wato glory wadu marobe song kuma na bet kuma wa'anda kuke son ku sa su cikin 1 2 3 4 ga su dukan su i don't think they like it ba su so shi sa ku bari mu yi saboda Allah until then ku stay blessed and i hope you can have a good day ina ce muku salam